Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labarun duniya za ku cewa 'yan ɗariƙar Tijjaniya sun ƙudiri aniyar yaƙi da ayyukan asha a Najeriya sai kuma shirin rashin da ta yi na Salo Garba. Kana kawo muku saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yau litinin koriya ta kudu ta ba da shawarar gudanar da shawarwari da koriya ta arewa da nufin rage zaman tankiya da ɗarɗara kan iyakokin ƙasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen ƙasar koriya ta kudu ta ce tana son gudanar da shawarwarin ranar juma'a idan allah ya kai mu a ƙauyen da ake kira panmunjom da ke kan iyaka nan da nan dai koriya ta arewa bata ba da amsa ba idan har kai zaman shawarwarin zai kasance karo na farko da kasashen biyu za su gudanar da irin wannan zama tsakanin su tun watan disamban shekara ta 2015 shugaban koriya ta kudu munje in ya kama aiki cikin watan maris tare da alkawarin tuntuɓa da yin shawarwari tare da gwamnatin koriya ta arewa a gefe ɗaya kuma a yau litinin ɗin ƙungiyar agaji ta red cross a koriya ta kudu ta ba da shawarar za ta yi zaman tattaunawa da koriya ta arewa ranar ɗaya ga watan agusta a ƙauyen falmunjon ɗin domin ganin an ci gaba da zumunci tsakanin 'yan uwa da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu ya raba shugaban faransa emmanuel macron jiya lahadi ya gaya wa prime minister isra'ila benjamin netanyahu cewa faransa ta ɗauki alhakin kamun kan mai uwa da rabin da aka yi wa yahudawa a birnin paris a lokacin yakin duniya na biyu shugaban na faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokaci karo na 75 shugaban macron ya yi allah wadda da hannun faransa a aika-aikan ciki har da waɗanda suke karyata cewa an aikata ka ko kuma suka aibanta jamus kan laifin kama yahudawa dubu goma sha uku da aka tura sansanonin da hitler ya kafa an yi hakan ne ko a shekarar 1942 akwai waɗanda suka yi zanga-zanga saboda kasancewar prime minister isra'ila a taron ciki kuwa har da ƙungiyar yahudawa masu hankorin zaman lafiya a faransa waɗanda suka zargi isra'ila da wofantar da tarihin waɗanda tsarin hitler da ake kira nazi ya halaka da wajen sa mutane su ɗauka cewa isra'ila tana wakiltar dukkan yahudawa hakanan kuma shugaban na faransa ya jaddada goyon bayansa ga shugaban yankin falastinu mahmud abbas lokacin da suka gana ranar laraba yanda kuma ya bayyana adawar faransa kan shirin yan sha'arwuri zauna na isra'ila da take yi a yankin falastinawa to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a iran wata kotun kasar ta yanke wani ba amurke dan asalin kasar china kuma malami daurin shekaru goma a gidan yare kan zargin leƙin asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'an kasar ya faɗa jiya lahadi sanarwar ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta bayyana rashin amincewar ta kan wannan hukunci dan shekaru 37 da haihuwa shi juwan kusan shekara ɗaya na hannun iran kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sashen shari'a iran da ake kira mizan ya faɗa gwamnatin iran tana ci gaba da tsare amurkawa da wasu 'yan kasashen ƙetare kan zarge-zarge da aka kago kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta rarraba kafofin yada labarai dubban mutane ne suka yi gangamin a birnin wasu jiya lahadi domin adawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan bawul ga sashen shari'a suna ganin matakin za yi zai yi barazana ga 'yancin shari'a suna kururuwan cewa za mu kare demokuraɗiyya suna kuma kada kada tutocin kungiyar tarayyar turai da ta kasar poland kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani an gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin kasar sai dai girmansu bai kai wanda aka yi a birnin na wasu ba dokar wacce aka zartar makon jiya ta baiwa wakilan majalisa fifiko ko jaye wajen naɗa alkalai matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke ganin zai tsoma alkalai cikin harkokin siyasa labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a babban birnin tarayyar najeriya abuja yan ɗarikan tijjaniya ne suka ce za su tashi haikan domin yaƙi da aikata ayyukan Aisha a cikin ƙasa ƙungiyar ta ce domin samun wannan aiki ya yi nasara ta buɗe sakatariya a abuja ga nasiru adamu kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton buɗe sakatariyar ƙungiyar jam'iyyatu ansarar Tijjaniya Abuja da shan alwashin yakar dun miyagun akidu da kuma kawo zaman salama. Ƙungiyar dai tun 1966 uban ɗarikar Tijjaniya Shehu Ibrahim Niyas ya kafa ta a Senegal. Alkasim wuri shine sakataren ƙungiyar da ke cewa ba da damin tasba a hannu ake gane ɗan Tijjaniya na gaskiya ba. Saboda haka muke kira har ga waɗanda ba su fahimce ta ba masu da'awan sunna su gane sunnan kenan fa gyaran zuciya kira zuwa ga harkan Allah subhanahu wataala yanda shugaban mu radiyallahu ta'ala nawa yake faɗi shi wa ummata تقزي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم ما في الحق أحنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كما دنا منفعنا in zama direba halittu da yawa su zama fasinjoji in gangara su zuwa ga Allah kan tafarkin manzon Allah. Mal alkasim wanda suke kalubalantar kunnan na cewa kuna guduwi wato kuna wuce gona da iri shi yasa suke cewa sufancin nan naku akwai bukatan gyara sai kun cire wasu abubuwa da kuke na wuce gona da iri. In za ka yi mutane adalci shine ka dubi littattafansu kuma ka dubi nagari cikinsu ku tsaku sai ko da abban da ake ji ba sabon abu bane a cikin addini tun ma kafin zuwa musulunci shugaban hilaku zikirullah na abuja aliyu sisa fas ya rantaba hannu kan wannan matsayar dariƙa ba ta da alaka da ƙungiya sai dai tana da ƙungiyoyi a ƙarƙashinta kamar yadda muke da wannan ƙungiya ta jam'iyyar ansarar dini hilaku zikiri muke da majma'u manazamatu fitiyanul islami muke da fitiyanul islami da sauran ƙungiyoyi ƙarƙashin tijaniya ta inda za ka gane cewa duka ƙungiyoyin tahiyan mu ɗaya ce duk ranar da da aka ce za a yi taron maulidin shehu ibrahim na ƙasa kowace irin ƙungiya mutum yake za ka same shi a wajen Muhammad Nura Gusau shine shugaban kungiyar Fatihiya da ta taba ziyara zuwa Kaulaha da marigayi sarkin Kano Ado Bayero a 2009 ya ce ribar Tijjaniya a wajensa ba za ta misaltu ba. Mu ji an wayi gari duk duniya ban bai tashi, duk duniya ba a kidnapping, duk duniya ba a corruption. Wannan shine gurin mu kuma mun sani cewa Allah yana iyawa saboda ka bamu ganin girman abun saboda da abun idan ka hada shi da Allah akwai ne da babu. Babban bako a taron Sheikh Abdul Ahad Ibrahim Iyas ya ja hankalin mata kansu san addini kafin fadawa harkar su sufanci don gudun samun targaɗe. Maza ma kowane mutum ma amma da musamman mata duk wata mata wanda za ta shiga harkan sufanci da sufaye da harkan harka cikin Allah kuma ba ya ya gina kansa da addini na shari'a ba da fiqhu da sauransu ya san abin da Allah ya haramta ko abin da Allah ya halalta ya fada kawai cikin ilimin tasawufu gaskiya zai wahala ta tsira saboda shari'a shine foundation din sannan hakika ya zo ya rufe shi a sama dole duk wata mata wanda za ta shiga maganin harka na sufanci ya kamata ta san addini saboda ta san yadda za ta yi tafiya da shi. Taron da ya ba da kasafin naira miliyan 43 don gudanar da sabuwar sakatariyar a shekarar bana da akan yi hada da sayo motoci biyu da daukar ma'aikata. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan. Yaukasa-gana-na-hannu-kasa-da-oki-shiri-ne-jau. yaukasa gana na kasa da

ci ka biyanka, ya Allah shi masa kaiya. ba ma adalci sadauki shi ne kyau, yau kasa gana na hannun ka sadauki shi ne kyau. Baba abin da kake wa sarki. da abin da kake wa talakawa, Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ma gayya. Abake Allah yabba. Ya جوايا ونم

sarki zai murna nufin zo baba wai ka tafi kenan sai na ce rana nan dawowa wanga mai jira an ba shi to mun gode Ibrahim Sani Aliyu Dandau ɗan marigayi Sani Aliyu Dandau kenan har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Muna muku maraba da sake saduwa da ku a cikin shirin da rashin ta yi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. A 'yan kwanakin da suka gabata ne jihar Kano tare da wasu masu kishin jihar a ƙarƙashin jagorancin Dr. Samshuddin Usman. suka gabatar da wani taro wanda ya mai da hankali wajen lalubo hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin jihar. Manufar taron ita ce, a jawo hankali masu saka jari na cikin gida da na waje da zumar haɓaka tattalin arzikin jihar da inganta rayuwar jama'arta. Yanzu ga bayanai daga mutane uku akan wannan taron mai mahimmanci da aka gudanar a Kano. Da farko, ga jagoran taron Dr. Samshuddin Usman. To alhamdulillah nasarorin da aka samu dai na ɗaya kuna ji abin da gwamna yake. Ah, wannan an samu dama wannan an tattauna tsare-tsare da gwamnati take da shi da guraren da yake akwai ɗan bukatun gyara an sami hanyar da za a yi gyararraki. Yanzu misali kamar wajen infrastructure. inganta rayuwa. Abubuwan inganta rayuwa. Abu ne wanda yake sai an yi tsari na kamar shekara talatin saboda gina hanya da gina irin su railway din nan da wanne ne yana ɗaukar lokaci a to kaga jihar ba ta da wannan tsari tana da shi yanzu na shekara biyar amma idan irin waɗannan abubuwa ne dole sai an yi na kamar shekara talatin kuma don kawai mutane kada su ɗauka molanka ne kawai ga wannan abin da aka yi yau na saka hannu a yarjejeniya da kamfanoni kamar guda goma wanda ike na waɗansu na 'yan ƙasa ne kuma yawancinsu na mutanen waje ne wanda sun kawo hannun jari dala miliyoyi da yawa waɗannan bayanai da aka yi kamar wancan da aka yi ya zama min wato abin ciwon zuciya saboda mu waɗansu 'yan jiha ne saboda kishin jihar nan muka haɗa kanmu abin da gwamnati ta bayar na tuna a lokacin duk bai fi miliyan biyar ba amma sai da muka tara ta hanyar mutane da na sani da kamfanoni da sauransu muka tara wajen miliyan hamsin wanda da su aka yi wannan taro amma sai aka zo gaskiya ba a aiwatar da abubuwan ba amma wannan gwamnati akalla kaji na ɗaya dai mu a 'yan ƙasa masu kishin yadda za a canja rayuwar jama'ar mutum ba zai ce shi kenan ni ba zan sake yin komai ba saboda waɗannan irin tarurruka su suka sa ƙasashe kamar su china su india suka canja wato ƙasashensu suka samu ci gaba kyakkyawan ci gaba to dole muka ci gaba da kokari allah ya sa kuma aka sami gwamna wannan lokacin wanda ike yana da sha'awar wannan don dole sai sai an samu haɗin kai don da mu mun zo ne cewa mu wancan da muka yi za mu sake sai ce a ai mu ma muna yunkurin yi dama saboda haka ku zo mu haɗa kai a yi kuma kana ji ya ce insha Allahu wannan taro za a rinka yin shi shekara-shekara don ma a rika bita wa'ancan shawarwari da aka bayan na bara waɗanne aka gabatar waɗanne ne ba a gabatar ba in ba a gabatar da su ba menene ya hana aiwatarwa to kaga in dai za a rinka yi shekara shekara to insha Allah za ka ga kowace shekara za a ce ga abubuwa da aka samu na ci gaba amma mu dai a kwamiti abin da za mu yi to za mu zauna kuma a rubuta cikakken rahoto wanda bayan an gama rubutawa za mu ɗauko mu miƙa wa gwamna eh, a lokacin da muka yi kuka wato aka kafa wannan kwamiti ya fara aiki ka yi mana bayanin cewa gwamnatin jihar Legas ta gayyaci Kano amma gwamnati ta ce sai an yi naku tukunna ina zancen wancan eh, na haɗaka da Legas ya kwana ku ne za ku ci gaba da tsatsarawa ko kuma a gwamnati ce za ta yanke wani hukunci daban gwamnatin Kano ita za ta yanke hukunci amma kaga shawarar da muka kawo wancan kaga amfaninta yanzu inda za mu zauna da lagos gwamnatin kano ta zauna da lagos lagos saboda sun gama shirin su tsaf to yanzu da wannan taro da aka yi kano kaga ita ma alƙibla ta zama alƙibla saboda kan aka zauna da lagos lagos za su ce mu kaza muke so mu kuma za mu duba mu ce to mu ma a shirin tsarinmu ga abin da muke nema daga lagos to kaga zai taron da za a yi na haɗin kai da jihar eko zai fi amfanar mu da da an yi wancan lokacin farfesa garba ibrahim sheka na ɗaya daga cikin jigajigan da suka shirya wannan taron daga uh, nazarin ku na masana akan wannan al'amari yaya kuke kallon abin aka auna shi da muzibi ko ma'auni na wato abin da yake na gaske a sha'anin tattalin arziki to uh, da farko dai shi wannan tsari kamar yadda ka faɗa kusan a iya cewa mu ne muka fara yin sa a kano a shekara ta 2006 so amma this time around ina ganin uh, abin da ya fara faruwa shine gwamnatin legacy take neman jihar kano a zo a yi uh, economic summit wato a dan yi tattauna tattalin arziki to kuma mun san gwamnatin wani haɗin gwiwa to kuma mun san ita gwamnatin legas wato idan ta bude yake sosai so dole sai ka shirya bai kamata a ce an zo an zauna da rai to sai aka ma taso da cewa to ma a zancen a zauna da kano mai zai hana wannan economic summit da aka fara yi a zo a yi shi to sai gwamnati ce ma a zo a to wannan a iya cewa gwamnati ce ma ta jawo akai abin shi yasa ma yawancin muke da karfin gwiwa muka shiga domin a magana ta gaskiya inda kamar irin na da ne a ce kawai private sector su zo su yi to ba mamaki a yi a yi zancen banza kawai a zube takardun a yi komai to amma kaga daga irin abin da kake faɗa kai ma shine kasancewar gwamnati ce ta zo a yi abin nan gashi an zo an samu kamfaninnuka sun shigo da cewar ga abubuwan da suke ganin za su sa jari a cikinsa da sauransu an fara wanda dama dai wasu su kafin a yi taron masu zo din to amma dai kaga wannan alama ce ta cewar wannan abubuwan da aka tattauna su kansu kamfanonin sun gamsu da cewar gwamnati da gaske take yi za a samar da abubuwa domin dama ba wani abu bane wannan taron tsayawa ke a duba alkiblar jiha a ga mai take bukata wani irin abubuwa ne suka kawo tarnaki na ci gaban tattalin arziki wanda za a iya gyarawa a gyara a bada domin harka ce ta zancen ana neman a jawo mutanen waje masu saka jari su saka jari kuma duk wanda zai saka sa yana neman wurin da in ya sa kuɗinsa ba za a samu matsala ba ko tangarda kuma yana neman gurin da zai ci riba wanda dama mun sani abin da ya hana mu ci gaba ko kuma abin da ya hana a kasuwanci ya bunkasa anan shine akwai wata alkalma da global economy forum suke fitarwa wadancan competitiveness can ease of doing business ta sha'anin tattalin ta duniya yawa wanda suke fitar da kalman nan to sai kaga muna can baya can ease of doing business wato yaya saukin gudanar da kasuwanci yake a garin ku kuma competitiveness shine in kai kayan ka a Kano kana da damar ka tafi ka sai da shi a Ingila ko a China to in ka fitar da shi yaya competitiveness za ka iya sai da shi a can to ba wasu abu ne suke hana ba shine mun an shigo nan baka da wutar lantarki baka da ruwa baka da hanya baka da komai in wutar lantarki kake so sai ka samu kanka ka sai fetur eh, mai tsada ka sai mai mai tsada in ka zuba kuma kai sarrafa kaya ya zo da tsada so daga karshe sai daga inda ka kai kanka ba za ka iya sayarwa kana ma cikin gidan sai a zo a kawo kayan waje fa naka arha so bayan da za ka sai da karbe to wai farfesa magana na ci gaban tattalin arziki wai dama dole sai da irin waɗannan tarika za a samu alƙiblar tattalin arzikin ko kuma akwai wasu hanyoyi da za a iya bi ba tare da 'yan boko sun zo sun yi rubutu a takarda an tsara turanci irin wannan ba to magana ta gaskiya harkar tattalin arziki abu ne na tsari ah, ba za a shige shi haka barkatai ba in duk komai aka zauna aka shirya shi aka duba shi aka duba aka yi planning aka gano matsaloli aka kawo maganin su to in dai an bi su a hankali zaka ga an samu ci gaba kasashen da suka ci gaba su ma da irin wannan ne su suka dauna dama in ma ba za a taro irin wannan ba sai su dauki masana su yi musu bincike akan ko sabon wani abu da za a shigo da shi ko wani abu to in aka yi wannan kuma sai su zo su gudanar da shi to mu matsalar mu anan shine an yi tarurruka nan musamman kaga na kasa an yi na marigayi shugaba abacha abacha aka zo aka yi 2020 aka zo aka yi na obasanjo aka zo recently aka yi na jonathan amma duk kaga takardun da yake wannan an cusa siyasa a ciki takardun jefar da su akai sai yanzu ne ma da gwamnatin Buhari ta zo take cewa wannan economic recovery and growth plan da ta yi ta tsatsakuro daga cikin wa'ancan abubuwan tunda abubuwan ne an yi shi zaka ga wani lokacin kamar saukakken littafi an yi shi tas wala da an gudanar da shi wala da ba yanzu Kano ba haka take ba yanzu da ta canza to amma babu abu daya da aka dauka aka amfani da shi to wannan kuma yanzu kana jin gwamnan yana faɗar cewar nan baɗi ma za a kuma yi ya ma zama duk shekara kenan baɗin kuma za a zauna a ga wani abu da aka zartar yanzu ne aka yi nasarar gudanar da shi da sauransu to wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin idan dai har ma an kai ga a ce to bari a yi abu sannan a ɗauki wani lokaci a ce a zo a duba a ga abubuwan da aka yi implementing a ciki da kuma wanda ake buƙatar gyara to kaga akwai political will kenan wanda za a yi wani abu Alhaji Mansur Dangote wanda shi ma ya halarci taron na ɗaya daga cikin waɗanda suka zo saka jari. sa hannu a kan wato abubuwa guda biyu na farko za mu sa jari a masana'antu da kuma ba illa ma wato harkar lantarki kuma alhamdulillahi mun samu amincewar gwamnati mun sa hannu yau cewa tsakanin mu dangote da blackrock wanda ke kamfani ne da yake sa jari a ko'ina a duniya za mu kafa wato wajen wutar lantarki wanda ke amfani da hasken rana nawa kenan za wannan aiki zai lankwami to to a yanzu abin da muka hango za a nemi kamar dola wato american dola miliyan 150 so muna kyauta zaton nan da shekara biyu za mu kammala wannan aiki ah, kuma kamar yadda kace ba shakka ah, wato sha'anin kamashi wato sha'anin wutar lantarki ba illa ma ita wani abu ne wanda in an same shi insha Allah abubuwan da za su gudana na ci gaban jama'a na samarwa jama'a aikin yi na samarwa mutane wato abubuwan masurufi za su za su wato bunƙasa kwarai da gaske mu da wato abokan hudamu mu za mu sa jarin wato ɗari bisa ɗari gwamnati ba za ta sa komai ba insha Allah banda harkar lantarki mu kuma dangwate a fanan kanmu wato a matsayin mu na kamfanin dangwate mu kuma muna da shiri kuma na kafa kamfanin wato shinkafa wato gurzata a sarrafa ta fatan dai shirin da rashin ta yi shine sauran jihohin arewacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya za su yi koyi da kano domin kawo wa jihohinsu ci gaba a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu musamman mahmud ibrahim kwari wakilin murar amurka da ke kano da solomon abu da cobahiro diodone da suka shirya mana sauti ni salu garba ke cewa sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu kuɗi a kashe ta hanya mai kyau To a gaida Salo Garba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Salamu alaikum America Gosal America. Abinda abba yani na ni ne Malam Umma Zugana Sokoto Gwadabawa loka gamet. Muna roƙo ga waziri tambuwal mu dai takin gada an ce na zamani ba mu ga komi ba har yanzu ko wace loka gwamnati ta ba mutanen ta amma mu dai gwada ba mu ga komi ba daga malamin masu gana mai magana aminu mai kaset unguwar galadima kwantagora ta jihar Nejar najeriya in ta kalma karamar hukumar mulki ta illela a cikin jihar sokoto ra'ayina shine zuwa ga hukumar efcc wadda aka gaya ma labarin ƙarya zuwa gidan namadi sambo har suka kai mai farmaki ba bisa ga sun tabbaci gaskiya abin ba Allah ya sa suka kama wannan da ya musu wannan ƙaryar suka hukunta shi haka da suka yayi daidai saboda kuɗin da gwamnati ya ce zai rinka biyan masu faɗin sirrin barayin gwamnati za a rinka biyan su shi ke sa hatta da wani ke jin ciwon abokin zaman shi ma'aikacin gwamnati ko ya taɓa mai alheri zai yi mai sharri saboda hikimin wannan gurin nashi Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Zubairu ɗan Dala Buru eh, daga ƙaramar hukumar mulki Lela jihar Sokoto, Najeriya. Don Allah don Annabi ina kira ga yan uwana talakawa mu ci gaba da yamma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari addu'a samun lahiya. Ya hice gumi da cece kuce tunda shugaban ƙasar ga kame ta dai duk ya bar madahun iko ga mataimakin shi. Ko ba wata gaɗa ko matsala mun haka ba a ciki. ya ayi Malam Audi Bese daga Jega Local Government. ayi na zaben da an sayi Jega Local Government ba zaɓe ba ne file ne irin ɗaki da ɓarawo an yi yaudara kawai mu yan pdp an hana mu zaɓe an ce an tura kuɗi guda masu yawa bisa ga dalilin cewa mu an san pdp mun tsale su sai su cika nasu ba babaka azawa salamu mai magana amana audi da daga lokal gama. assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana garba injiniya na garin dapci karamar hukumar bursari jihar yobe da Allah ne dai ba zan gaji da kuka akan mu da gwamna ya mana alkawari ba da Allah taimaka wallahi da fice kwata-kwata in dai da damuna ne ba gurin shiga ko layi dai mu samu a mana zuwa asibiti a taimaka mana ko birji a taimaka mana mai girma Allah ba da ikon yi. To madalla mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. yau litinin koriya ta kudu ta ba da shawara gudanar da shawari cewa za ta gudanar da shawarwari da koriya ta arewa da nufin rage zaman tankiya da a kan iyakokin ƙasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen ƙasar koriya ta kudu ta ce tana son a gudanar da shawarwari ranar juma'a idan allah ya kai mu a ƙauyen da ake kira panmunjom da ke kan iyaka nan da nan dai koriya ta arewa bata ba da amsa ba idan har aka yi zaman shawarwarin zai kasance karo na farko da kasashen biyu za su yi tozali a kan teburi guda wato tun cikin watan disamban shekara ta 2015 shugaban faransa emmanuel macron jiya lahadi ya ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu cewa faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka yi wa yahudawa a birnin paris a lokacin yakin duniya na biyu shugaban na faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin karo na 75 shugaban macron ya yi allah wadai da hannun faransa a aika arkar ciki har da waɗanda suke kareta cewa an yi hakan ko kuma suke aibanta jamus kan laifin kama yahudawan a eh, iran wata kotun kasar ta yankewa wani ba amurke dan asalin kasar china kuma malami daurin shekaru goma a gidan yari kan zargin leƙin asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'a kasar ya faɗa jiya lahadi sanarwar sanarwar ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta bayyana rashin amincewa ta kan wannan hukunci to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro jojo ne da ya bada umarni da injinan mu zainab ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima ku wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciko har da shirin nan na ilimi garkwar dan adam na yi so aliyu harande.